Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa kuma muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali bayan sa muna tafi da shirin nan na afirka a yau wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya da fatan masu saurare za a biyo mu na hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gazawar amurka wata dama ce ta wanzar da zaman lafiya a kasar afghanistan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci kafa gwamnati da za ta kunshi kowa da kowa a afghanistan adadin waɗanda girgizar ƙasa ta yi ajalinsu a haiti ya haura zuwa dubu da ɗari hudu to suka labaran kamar da za a je su shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gazawar amurka a afghanistan wata dama ce ta wanzar da zaman lafiya a kasar a martanin farko da ya mayar bayan da 'yan taliban suka kwace iko da kabul shugaba ra'isi ya ce ya kamata ficewar sojojin amurka ya zama wata dama ta tabbatar da zaman lafiya da tsaro a afghanistan ya kuma yi kira ga dukkan bangarorin afghanistan da su cimma matsaya ta siyasa domin jagorancin kasar iran ta kuma ce a shirye take ta taimakawa wajen dawo da zaman lafiya a makwabciyar kasar afghanistan dama dai iran ta jima da take kalubalantar kasancewar sojojin amurka a kasar ta afghanistan da ma yankin baki daya iran dai na kallon kasancewar amurka a yankin a matsayin barazana ga zaman lafiya da tsaro to a wani labarin kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci sassan ƙasar ta afghanistan da su dakatar da rikici a tsakaninsu su da kuma kafa wata sabuwar gwamnati da za ta kunshi kowa da kowa da kuma kare hakkin mata a sanarwar da ya fitar bayan taron da ya gudanar kan kasar ta afghanistan kwamitin ya nuna cewa ya kamata a kare tsaron al'ummar kasar da na sauran kasashen duniya a sa'i ɗaya kuma kwamitin ya jaddada mahimmancin yaƙi da 'yan ta'adda a kasar domin magance har haren da za a iya kaiwa ga sauran kasashen duniya a jawabin farko da ya gabatar tun bayan da ƙungiyar taliban ta kwace iko shugaba joe biden na amurka ya gargaɗi ƙungiyar taliban da cewa duk wani hari a yayin da ake saka da kwashe mutane daga ƙasar ta afghanistan amurka za ta mayar da martani mai ƙarfi kuma cikin gaggawa biden wanda ke shan suka game da matakin shanye dakarun na amurka afghanistan ya ce baya nadamar matakin da ya ɗauka hasali ma ba zai soya matsayinsa ba shugaban kasar china xi jinping ya aiki da sakon yabo ga jamhuriyar musulunci ta iran game da cika shekaru hamsin na alakar diplomasiya tsakanin kasashen biyu a wani sako da ya aike wa shugaban kasar iran ya yaba da yadda dangantaka ta kasance kyakkyawa tsakanin kasashen biyu tsawon waɗannan shekarun china ta ce tana baiwa alakar da ke tsakaninta da iran na fifiko sosai shi kuwa nasa ɓangare shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya ce kasarsa za ta yi aiki tukuru na ganin dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ta yi karko ta fagage da dama iran da china dai na da daɗaɗɗiyar alaƙa a tsakanin su to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban zambia mai barin gado edgar lungu ya amince da shan kayi a zaben shugabancin kasar a wani sako da ya wallafa a shafin na twitter mr lungu ya sha alwashin mutunta kundin tsarin mulkin kasar ta hanya mika mulki cikin ruwan sanyi ya kuma taya zababben shugaban kasar haikende hishelima murna haka kuma ya gode wa 'yan ƙasar da suka ba shi damar ya shugabanci ƙasar jiya litinin ne hukumar zaben ƙasar ta zambia ta ayyana madugun 'yan adawan kasar haikende lima a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin ƙasar da aka gudanar a ranar 12 ga wannan wata na augusta hishi lema ya kayar da lungu a zaben da ya samu adadin ƙuri'u sama da miliyan biyu da dubu ɗari takwas yayin da lungu ya tsira da ƙuri'u sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas a karo na uku kenan da mista hishi lema ɗan shekara hamsin da tara ya fafata da shugaba lungu a shekarar 2016 ƙuri'u dubu ɗari ne suke tsakanin 'yan takarar guda biyu adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta afku ranar asabar da ta gabata a kudu maso yammacin haiti ya ƙaru zuwa 419 hukumar kare al'umma ta ƙasar ta ce girgizar mai ƙarfin maki 7.2 a ma'aunin girgizar ƙasa ta kuma jikita akalla mutane 6,900 yayin da ta lalata gidaje sama da 37,000 hukumar ta bayyana a dandalin twitter cewa tana amfani da jirgi mai saukar ungulu wajen ci gaba da kwashe waɗanda suke cikin yanayi mai tsanani daga yankin ta yadda za su samu kulawar da ta dace yayin wani taron manema labarai daraktan hukumar jerry chandar ya bayyana irin taimakon da haiti ke samu daga kasashen washe to a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh yanzu lokaci ne da za gyara zama domin a saurari sauran shirin da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin batutuwa da suka dau hankula da kuma jan hankula din a bangarori daban-daban na duniya musamman a wannan yanki na gabas ta tsakiya inda muke tattaunawa kan wannan lambarin da kuma yin shiri kansa bugu da ƙari kan jin ra'ayin masana kan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa to da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa sa To ku shakka babu abubuwan da suka faru a ƙasar Afghanistan kuma suke ci gaba da faruwa cikin 'yan makonnin baya-bayan nan na irin yadda wato ƙungiyar nan ta Taliban suke ci gaba da kame garuruwa da kuma larduna a ƙasar ta Afghanistan har zuwa ga yadda a ranar Lahadin da ta gabata suka kame birnin Kabul babban birnin ƙasar ta Afghanistan. da kuma wato fada shugaban kasar bayan shi shugaban kasar kuma mamace tsohon shugaban kasar ta afghanistan ashraf gani ya gudu ya bar kasar to waɗannan abubuwa da sa daga cikin irin lamuran da suke ci gaba da ɗaukan hankula ba wai kai a wannan yankin ko kuma kasar afghanistan din ba a amma duniya baki ɗaya don haka shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wannan lamarin da kuma dalilan irin wannan nasara ta soji cikin sauki da kuma gaggawa da kungiyar ta taliban take samu duk da irin yadda aka mai da ta kama saniyar ware kusan shekaru ashirin a kasar ta afghanistan da kuma ma wato halin da ake ciki a halin yanzu a kasar waɗanda wasu ke kokarin nuna cewa dai rashin sojojin amurka ne ya janyo wannan lamari da aka ciki a cikin afghanistan din a kokarin da suke nuna cewa kasantuwan sojojin mamayan amurka a kasar afghanistan din shine wato lamuni na zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar don haka wannan batu dai shine abinda shirin namu zai yi dubi a kansa sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi masu saurare barka barkamu da sake saduwa. Bisa la'akari da irin yadda cikin ɗan ƙaramin lokaci ƙungiyar Taliban ta ƙasar Afghanistan ta bayyanar da kanta a fagen ƙasa da ƙasa na wannan yanki da kuma gabatar da kanta ga sauran ƙasashen yankin a matsayin wacce za su iya mu'amala da ita don cimma manufofinsu da aka yi tarayya kansu a tsakani biyo bayan irin nasarori da ta dinga samu na kame gari bayan gari lardi bayan lardi na ƙasar ta afghanistan har zuwa ga babban birnin kasar da kuma kwace fadar shugaban kasa kamar da muka bayyana bayan gudun da shi shugaban kasa din yi hakan ya sanya da dama suna tambaya da kuma neman sanin dalilin irin wannan karfi da kungiyar ta yi da ya bata daman cimma abin da ta cimma a halin yanzu to sai kuma a daidai lokacin da wasu suke wa wannan lamarin wato irin wannan nasarar da taliban din ta samu wani irin kallo na sama-sama wasu kuma suna kallonsa kallo na can ciki da ya ɗara 'yan abubuwan da suka faru cikin 'yan watannin baya-bayan nan don kuwa a cewarsu waɗannan abubuwa ɗin idan har muka takaita lamarin taliban ɗin da 'yan abubuwan da suka faru a watannin baya-bayan nan da nuna cewa tamkar hakan na wato wani abu ne wanda yake kwatsam taliban ɗin ta same su da kuma irin wannan karfi da take da shi to ko za mu faɗa tarkon amurka ne da masu yi mata sharhi da ke nuna cewa kasantuwar amurka a afghanistan din wani lamari ne da zai lamunce tsaron kasar don ko gashi daga ficewarta daga kasar kasar afghanistan ta fada cikin tarkon rikice-rikice da tashin hankula nan da can alhali kuwa da dama suna ganin wannan sharhin ba daidai bane don a cewar su mamayar da amurka ta yi wa afghanistan ita ce ummul aba'isin din matsalar tsaro da rashin kwanciyar hankali da kasar take fuskanta irin ci gaba cikin sauri da kungiyar taliban ta samu afghanistan wani lamari ne da ke sanyawa da kuma janyo hankulan duniya kan irin tasirin da kungiyar take da shi a cikin al'ummar kasar don kuwa idan da ba don irin wannan tasiri ba da kuwa ba za ta iya wato kiyaye irin nasarorin da ta samu cikin shekaru ashirin inda suka gabata duk ko da cewa ba ta da wani kaso cikin iko da mulki na kasar wato tun bayan da gwamnatin amurka na wata wancan lokacin ta kifar da gwamnatin taliban din da kuma da ta sani ruware a kasar ta afghanistan a saboda haka ne yana da kyau mu yi ishara da irin bambancin da ke akwai tsakanin kungiyar ta taliban da sauran kungiyoyin da suka bayyanar da kansu a kasar cikin waɗannan shekaru ashirin ɗin da suka gabata waɗannan kungiyoyi dai idan aka cire batun na siyasa da aƙida ba wai sun ginu ne bisa wani tushe na al'umma da kuma samun goyon bayan al'umma ba saboda haka ne ma cikin wasu 'yan shekaru suka fuskanci matsaloli na shan kashi na siyasa da soji wasunsu ma cikin 'yan watanni suka ruguje da kuma kawo karshen su daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyi kuwa ana iya ishara da ƙungiyar nan ta alka'ida a matsayin irin waɗannan ƙungiyoyi da suka sha kashi a ƙasar ta afghanistan cikin ƙaramin lokaci idan muka dubi ƙungiyar ta taliban a mahanga ta aƙida da kuma ƙabilanci to kuwa za mu iya sanya ƙungiyar a matsayin wata ƙungiya ta musulunci kana ko mai ɓangare na kabilanci wato wacce take da goyon baya da wata kabila daga wato irin goyon bayan take da shi daga wata kabila ta kasar ta afghanistan waɗanda kuma take da tasirin gaske a kasar bangaren musuluncinta dai a fili yake don kuwa kungiya ce wacce take ikirarin riko da koyarwar addinin musulunci wacce kuma take fata da kuma kokari wajen kafa daula ta musulunci mai aiwatar da koyarwa da kuma hukunce-hukuncen musulunci a irin fahimta da kuma hangarta to amma bangaren kabilanci da kuma fahimtar matsayar kungiyar a kabilance da kuma dalili irin na tsayin dakan da ta yi tsawon waɗannan shekaru ashirin da aka fada gwamnati ta ƙasa ta afghanistan zuwa irin nasarori da kuma ci gaban da ta samu a baya bayan nan wannan wani lamari ne mai muhimmancin gaske. muka duba za mu ga cewa mayakan taliban mafi yawansu 'yan kabilar nan ta fashto wanda su ne rabin mutanen kasar afghanistan waɗanda kuma mafiya yawansu suna nan ne a yankunan gabas da kudancin kasar garin kandahar wanda a halin yanzu ya sake fadawa hannun 'yan taliban din shine gari na biyu mafi girma a afghanistan wanda kuma shine helkwatar 'yan kabilan pashtun wanda kuma a lokacin mulkin taliban din ya kasance cibiya kana kuma helkwatar su bisa ga wannan sharhi za mu ga na tushen al'umma ta taliban da kuma alakar da hakan yake da ita da irin nasarori na soji cikin sauki da kungiyar ta dinga samu a baya bayan nan hakan yana iya nuni da irin tasiri na cikin gida da 'yan taliban din suke da shi wato a takaice dai dakarun taliban din daga cikin gida suke ba wai daga waje suka zo ba ma'ana mayakan taliban din daman suna nan sun yi kwanton bauna ne a cikin gida suna jiran lokaci da ya dace don su sake kame garuruwa da suke ciki idan ko ba haka ba to babu yadda za a iya fassara irin waɗannan nasarori na kame garuruwa da larduna da 'yan taliban ɗin suka dinga yi cikin ɗan wannan ƙaramin lokaci kamar yadda masana harkokin soja ma suke bayyanawa don ku a wasu garuruwan ma sun cimma hakan ne ba tare da wata turjiya daga wajen al'ummomi kai hatta ma daga dakarun gwamnati da suke waɗannan garuruwan da kuma lardunan ba a saboda haka ne ma za a iya ganin cewa hatta a wajajen da mayakan taliban ɗin suka yi arangama arangamar su ta kasance ne da dakarun gwamnatin afghanistan ko kuma waɗansu dakaru na wasu irin waɗannan ƙungiyoyi da muka yi bayaninsu a baya amma ba ruwansu da sojojin amurka duk wanda suna sanar da cewa sojojin amurka din sojojin mamaya ne hakan saboda taliban din su san cewa sojojin amurka wato za su bar afghanistan din cikin lokaci wannan kuwa wani lamari ne da hata jagororin kungiyar sun faɗe shi a fili irin wannan yanayi da kuma da taliban din ta bayyanar da kanta a wannan karo ya sanya kasashen duniya suke kallon kungiyar da mahanga da kuma kallo iri biyu na farko dai kasashen da suke makwabtaka da afghanistan din suna kallo da kuma mu'amala da ita bisa la'akari da irin wannan karfi da take da shi da kuma irin yadda hakan zai iya shafan kan iyakokinsu har ya shigo cikin kasashen nasu mahanga ta biyu kuma ta bangaren tunani da aƙida ta siyasa ta taliban din wanda take da shi da kuma irin yadda za ta aiwatar da ita afghanistan wato wacce irin alaƙa ce ƙungiyar za ta yi da gabashi da kuma yammaci daga cikin irin waɗannan ƙasashen da suke makwabtaka da kuma kusanci da afghanistan ɗin waɗanda kuma duk wani irin abin da ya faru da kuma yake faruwa a can ɗin yana iya shafan su ko shaka babu akwai ƙasashen china rasha da iran wanda kusa daga cikin irin waɗannan ƙasashe ɗin da muka yi bayani to haka ne ma ya sanya matsayi da kuma siyasar ƙasar ke da mahimmancin gaske a wajen waɗannan makwabta nata afghanistan dai tana da makwabtaka ta kai tsaye da kasashen iran da china hakanan kuma da wasu kasashe na tsakiyar asiya waɗanda ake kirga su a matsayin kasashen da rasha take da tsananin tasiri a cikinsu don haka a ta wani bangare afghanistan da kuma ina abin da ke gudana can yana da muhimmancin gaske ga kasar ta rasha musamman kuma ya aka yi la'akari da irin yanayin yadda dama a baya rasha da ita ma ta taɓa kasancewa kasar ta mamaye kasa din da kuma da abubuwan da suka biyo baya a bayanan kuma sakamakon irin yadda taliban din ta tsaya wajen tinkara da kuma fada da tasirin amurka a afghanistan ya sanya kasashen rasha da china kara kusanci da kungiyar ta taliban a bangare guda kuma ita kanta taliban din bata nuna wani shiri da take da shi na yin fito na fito da waɗannan kasashe na rasha ko kuma china ba masu saurare bisa la'akari da cewa lokacin da muke da shi ya riga da ya kawo jiki don haka dai don Allah a saduwa ta gaba a gobe kenan insha Allah wa mu yi kokarin mu ga mu ƙara faɗaɗa wannan bayani da kuma ƙarasa waɗannan bayanai da muka faro don ganin inda muka dosa da kuma irin abin da halin yanzu yake faru a ƙasar ta afghanistan da kuma dalilan irin waɗannan ci gaba daga wato nasarori da kungiyar taliban din take samu na gaggawa a kasar ta afghanistan don haka sai a biyo mu a saduwa ta gaba din ko kuma ce a shirin mu na gaba don jin yadda shirin zai karkare kama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To yanzu kuma sai shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu a madadin ni da iyali na ne nura muhammad kaduna najeriya ina taya al'ummar musulmi mabiya a halil baiti juyayi ina kisan gilla da izid dan ma'auya ya sa kai ma jikan manzo allah imam husaini alaihi salam assalamu alaikum sashen hausa rediyon iran muna godiya da damar da kuke bamu kuna magana da lawan alhaji abbali wanda ke zamani a su jamhuriyar niger Ra'ayi ra'ayina a yau akan allobar da ke faruwa ta cutar kwalara muna roƙon allah ya kama al'umma sauƙin wannan lamari sai kuma ita kuma al'umma ta yi amfani da shawarwarin da likitoci suke bayarwa duk matakan da likitoci suka ce a ɗauka to sai a ɗauka saboda a tsere ma wannan cutar to abinda muke roƙo allah kiyaye mu kama na sauki daga lawan alhaji abbali a gadasin nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gidan rediyon BOH Tehran suna na Sanusi Madatai da magaram jamhuriyar Nijar na shigo shirin ne a yau ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina a kan raɗe raɗin samun ƙarfen zinare da ake a wani ƙauye mai suna Kwadago a Gundu Malama da ke kwanci da ke karamar hukumar Dan Isa a jihar maraɗi to da fatan wannan ƙarfen zinare da ake raɗe raɗin shi idan har da gaske ne an same shi da fatan to kuma wannan al'umma da suka kasance a wannan gurin mahaƙa wannan karfi na zinare za su bi dukkanin dokokin da hukumomi suka gindaya a wannan guri domin kuwa a guri tare a tsira tare daga ƙarshe muna yi ma dukkanin al'ummar da suka kasance a wannan gurin idan har karfin an same shi to muna yi musu fatan nasara Allah ubangiji ba su sa'a su dace daga ƙarshe ina muku fatan alheri rediyo iran kuta tashi lahiya sunana sanusi madadai da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh BOH Hausa muryoyin masu saurare to a nan a gaskiya a bisa damar da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu ga gidan radio yau zan tofa albarkacin bakina a kan shugabanninmu na Afirka bisa kan dama na wannan gashi nan ana ta ruwa ta bakuna suna ta cika ruwa iya ta ambaliya iya cin gidajen mutane ya kamata a ce an dauki kwakwaran mataki wanda za a dakatar da irin wannan magudanar ruwa inda duka aka san hanyar ruwa tana fita ya kamata a ce a gyara ta da kyau duk hanyar da ta toshe ta magudanar ruwa a gyara ta domin ya samu ya fice ya fita daga lunguna da sako-sako na wanga guri na al'umma inda suke zama da kuma dukiyoyinsu muna kira da babban murya daga shugaba muhammadu bazum a gyaggyara irin wannan ayyuka mai magana abdulaziz prezi daga damagaran. Assalamu alaikum sashen Hausa na BUH mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku da ganin madattai da magaram yana so ku ba dama ya tsokaci da jan hankali a dangance da labari da aka samu na bullar kwalara a mu na Nijar Doso da da magaram da ma sauran jihohi gaskiya muna kira ga mutane a kiyaye a kare kauna akan wanke hannuwa da sauran irin abubuwan da duk za a kiyaye da irin wannan cutar cutar domin cuta ce wanda ta kasance abin fargaba a cikin jama'a kenan yana da kyau mutane a rika tsaftace ruwan sha da ma kayayyakin abinci kuma idan aka zo daga bayan gari a rika wanke hannuwa da fata allah kare mu da irin wannan cututtuka na gode biyu mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai ku tashi na mai magana abba ma'amidun baram daga difa jamhuriyar nijar da karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya mun yi allah wadai da abin abin da ya faru a Jos. Matafiya sun tashi daga baushi zuwa garuruwan su aka tare su aka kashe su basu ji ba ba su gani ba. To wannan abin mun yi Allah wadai da shi kuma gwamnati ya dauki kwakwar mataki a kai tunda har na ji an she an kama waɗanda ake zargi. To gwamnati ya yi hukunci daidai da abin suka aikata. Sunana Abba Mahamudun Baram daga Difa jamhuriyar Nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kasar Libya birnin Misrata. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ne na kwasan Talba George Ina so na amfani da wannan dama da kira ga gwamnatin tarayya a game da abubuwa da ya faru ranar Asabar. Sakamakon mutane sun zo sun yi bizitin ɗin Sheikh Dair Bauchi akan hanyar su ta tafiya gida wasu daga cikin tsiraru na garin Jos suka tare su suka kashe su wasu suka ji musu raunuka to muna kira ga gwamnatin tarayya ta zakulo duk wani mai wanda akwai ya sa hannunsa a ciki bayan haka muna kira ga dukkan al'ummar musulmai wanda suke najeriya da kuma sauran kasashe su kwantar da hankalin su yi hakuri kalubale ne yanzu a game da gwamnati gaskiya in har bata ɗauki mataki akan abubuwa da ya faru nan ba muna kira ga shugaban kasa muhammadu buhari ya gaggauta ɗaukan mataki ku huta lafiya daga mai sauraron kwasan talabijin fatiskun daga arewa maso gabashin najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan dan tsokaci a game da yan uwa musulmi wannan wanda suka je bauchi wajen dayar bauchi a taya wannan bayan allah wanda suka riga mu gidan gaskiya a taya su da addu'a ubangiji allah ya ji kansu allah ramshe su waɗannan kuma wanda suka yi wannan aika aika idan yan ta'adda ne idan irin wannan boko haram ne idan wannan mutanen gari ne yan wannan kabilu to ubangiji dai allah ya tuna asirin su allah bayyana su da gaugawa saboda sun yi abin da bai dace ba a gwamnatin najeriya ki tashi tsaye ke duba wannan abin al'amari a duba da gauga duk wanda yake da sa hannun shi a cikin wannan abin a bi kadin waɗannan wanda aka kashe naku na agwa mai kwanci daga nan zandar. Assalamu alaikum radio taron murya musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Ina so ku bani dama a yi jinjina ga rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware akan matasa masu fasaha. Lalle kan wannan rana ta matasa muna kira ga matasa su kansu wanda Allah ba su dama fasaha suke kirkiro wani abu na kayan abinci ko kuma na dashe ko kuma wani abu daban haka. To ya kamata dai a samu makaranta da za a kara ba su horo sosai kuma masana'antun hannu matasa idan suna yi kuma a samu lokacin da ya kasance gwamnati ta taimaka musu da abin da za su dan sayi kayayyakin aiki domin kaga an ana matashi kenan zaman banza kuma ba zai shiga wani hanya ta ta'addanci ba ko kuma ta zaman kashe wando to allah ubangiji ya sa mu dace kuma wannan kira kai kunnuwan da ya dace na gode radio taron mure musulunci suna na shugaba iliya kanti da shayi garkin daura ku ta lafiya to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. yanzu kuma sai shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. masararau barka mu da haka kuma barka mu saka saduwa da ko a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin da muke dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta don jin su kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rajiyon boh da ke birnin tehran da ni awal kun na saba gabatar muku da shi da fatan za ku tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan. a cikin shirin namun yau za mu faro sabuwar hira ce da sheikh bashir kano shugaban bangaren da'awa na ma'asatul rasul azam wanda kuma aka fi sani da sautin shi'a a nan kanan dabo wanda zai yi mana dogon bayani kan haƙƙin mata a kan mazaje in sautin shi ya shirya bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه yan uwa masu sauraron mu muna muku sallama irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da saduwa awannan darasi mai tarin albarka na tarbiyyar iyali bangaren da muke son mu ja hankalin mutane shine abin da ya shafi hakkin mata mata akan mazaje manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi ya zama babban abin koyi gare mu kamar yadda ya zo a cikin suratul azab ayata 21 Allah ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera hakika ya kasance a gare ku dangane da manzon Allah babban abin koyi babba abin koyi mai kyan gaske liman kana yarjullaha ga wanda yake fatan samun rahma Allah wal yawmal akhir da ranar lahira ya kyakkyawan ƙarshe. wa haka kafirin ya tuna Allah ya ambaci Allah da yawa kenan manzo babban abun koyi ne a rayuwa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a hadisi kusan mutawatiri ne cewa shi da kansa yake cewa wanda ya fi ku ne wanda ya fi ku a iyalansa kuma ni na fi ku a iyalina ka samu manzon Allah ya tabbatar da wani nau'i na haƙoƙi masu mahimmancin gaske wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura mana akan iyali ya yi ta wasiya hatta a hajinsa na bankwana a cikin hudubar da ya yi mai faɗi ya yi ta Allah Allah shi nisa ya yi ta nasiha wa bayi cewa su tausaya wa mata saboda mata raunana ne kuma su ne iyayen al'umma to yanzu ya tabbata a ilmanci cewa gwargwadon yadda mutum yake mutunta iyalinsa gwargwadon yadda za ta haifa mishi gwarzon yaro duk mutumin da yake kaskantar da iyali yake kaskantar da matarsa to ba wani yake cuta ba kamar yaran? saboda lokacin da mace ta zama cikin jin shu'uri da rashin girmamawa da rashin mutuntawa daga wajen mai gidanta to za ka same ta tana jin kaskanci wannan kaskancin sai ya gudana a abin da take haihuwa irin wannan ne ya tabbata cewa lokacin da za ka sami yaro a makaranta a aji ya zama baya da walwala a cikin tsarekunsa a cikin abokanansa za ka same shi yana raɓe-raɓe ya samo asali ne da yanda ya ga ana mu'amala mu'amala da mahaifiyarsa a gida saboda haka mutumin da bai kimanta matarsa baya bata matsayin da Allah subhanahu ta'ala ya bata to yana rusa gidansa ne za ta haifa mishi raunanan yara za ta yi ma yaransa tarbiyya su zama sun fito a cikin al'umma raunana ba su da ƙwazo ba su da kazar-kazar ba su da himma wannan ɗin yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa shari'a take ƙarfafan magidanta kan mahimmantar da kula da haƙƙin iyali da ba su ainihin haƙƙinsu kowa yana da haƙƙi an sha faɗa malamai da yawa sun yi magana akan irin haƙƙin da maza ke da shi akan mata amma abin da aka fi ƙoƙarin tauyewa shi shine janibi tun da Allah ta'ala ya faɗa wala hunna mislul lazi alaihin nabin ma'ruf ya ce su ma mata suna da haƙƙi na ma'arufi irin kwatankwacin abin da ya hau kansu yadda shari'a ta ɗaura musu wajabcin sauke haƙoƙi daban-daban na mazajensu to haka nan mu ma maza Allah subhanahu ala ya ɗaura mana wajabcin sauke haƙƙi akan matayenmu haƙoƙin ko suna da yawa wanda insha Allah a hankali in ana bibiyan mu a darasi nan za mu ta kawo su ɗaya bayan ɗaya. masu rado kada ku shafa shirin na zuwa muku daga ran radiyon BOH da ke nan birnin Tehran da muke sauraron Sheikh Bashir Kano wanda yake mana bayani akan haƙƙin mata akan maza da zai tashi kan kawo mana rawowi da su karfafa kiyaye haƙƙin matan. amma mun yanzu muna kwadaitar da ruwayoyi da ke karfafan janibin kiyaye haƙƙin ne ya zo a wata ruwaya da manzo sallallahu alaihi wasallam da sauran iyalan manzo suke faɗi cewa la yahdimu al-iyala illa sadiqun aw shahidun aw rajulun imtahana Allahu qalbahu lil iman ko bil iman babu mai yiwa iyali hidima sai dai wanda ya kai mukamin shahidi ko mukamin siddiƙi ko mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya garbi zuciya shi da imani wato yana daga imani cikin makil duk mutumin da ya kasance yana hidimtawa iyalai yana abin da ya dace yana kokarin ganin kiyaye haƙoƙin da ya rataya a kansa dangane da iyali to za ka samu Allah subhanahu ta'ala yakan ɗaga shi ya kai shi ɗaya daga cikin manya-manyan matsayi a yau a irin matsalolin da muke fuskanta na rayuwa ɗaya daga cikin sirrin da ke kawo walwala a cikin rayuwar mutane akwai ruwaya da aka samu daga imam hassan al-mustafa alaihi yana cewa duk wanda man hasuna bin hasuna bi ahlihi zada Allahu fi rizqihi zada Allahu fi amrihi ruwaya daban-daban akan wannan fanni man hasuna bi'uhu bi alihi zadallahu fi rizqihi duk wanda ya zamana ya nagartarsa ta kyautata wa iyalansa to Allah subhanahu wa ta'ala yakan ƙara mai arziki yakan wadata shi yakan fada da arzikinsa wato ɗaya daga cikin hanyoyin walwala arziki mutum ya je nema ka ga Allah subhanahu ta'ala ya bunƙasa shi kyautata wa iyali na ciki lokacin da mutum ya kasance kullum cikin lura da iyalansa da sauƙi haƙƙin da ya hau kansa na farko wannan zai sa wa ita ma iyalin cikin farin ciki da mishi kyakkyawan addu'a za ta yi wa 'ya'yansa tarbiyya za su ƙaunaci babansu lokacin da zai fita nema za a yi mai addu'a hanyoyi da dama za ka samu Allah subhanahu ta'ala yana yalwata wa mutumin da yake kyautata wa iyali sai mutane iri ɗaya wannan ya buɗe shagon sawancin wancan ma ya buɗe sai ka ga mutane suna ta wucewa suna zuwa ɗayan kuma kaya iri ɗaya suke sayarwa albarkacin wannan yana kyautata wa iyali Allah ta'ala ya ƙara mishi tsawon rai ya ƙara mishi albarka a arzikinsa saboda haka lallai nagarta kyautata wa iyali yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake wanzar da arziki a cikin al'umma yake kuma kyautata rayuwar zamantakewa na al'umma wannan yana da kyau duk mutumin da saboda ai dan adam yana ɗaya daga cikin abin da aka gina rayuwar shi a kai cewa yakan so mai kyautata masa malamai masu hikima duk akwai maganganu kan cewa Allah ya halicci zuciya akan san mai kyautata mata kamar yadda ɗaya bangaren tana tsanan mai munana mata lokacin da mutum ya zama gwani wajen kyautatawa iyali wannan kyautatawa na iyali da sauki duk haƙƙin da ya hau kan mutum akan iyali yana sawa iyalin nasa su ƙaunace shi to wannan ƙaunar zai haifar da ayyuka na kyautatawa ta ɓangaren iyalin zuwa ga shi mai gida to kuma in aka kyautata mishi aka yi mishi kyakkyawan mu'amala zai fito cikin harkokin shi na yau da kullum cikin walwala da annashuwa da jin daɗi wanda wannan jin daɗin zai sa ya samu nasara a duk inda ya sa a gaba za ka same shi a kasuwa ya iya mu'amala mai kyau zai iya taron mutane a ofis duk wanda ya zauna da shi zai ji daɗin zama da shi akasin mutumin da yake kuntatawa iyalansa shi mai kuntatawa iyali yana kuntatawa kansa ne saboda za ka samu gidan ko da yaushe cikin kunci saboda haka lokacin da shari'a ke horon mu da kyautatawa iyali tana gaya mana wani abu ne mai muhimmanci da ya kamata mu sa a gaba Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin masu aiki da wannan nasiha ta ƙoƙarin kyautata wa iyali wa salli sallillahumma ala muhammadin wa alihi tahirin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Masarado gashi dai malam ya fara sakin jiki da wannan bayanin haƙƙin mata a kan maza. To amma a nan za mu sa masa waƙafi daga ƙarshe muna yi wa Sheikh Bashir Kano shugaban bangaren da'awa na masas rasul azam wanda kuma aka sani da sautin shi a birnin kano godiya ta musamman a maimakon radiyon boh da ke nan birnin tehran na kasar iran din arkun da shirin na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu don su kuma sai shirinmu na karshe wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dube cikin wasu daga cikin lamuran da suka faru ko kuma suke faruwa kana kuma suka ɗau hankula da kuma cigaba daukan hankula din a bangarori daban-daban na nahiyar mota afirka da kuma yin sharhi kan waɗannan batutuwa to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farukan shirin har zuwa karshen sa to a najeriya dai duk da kokarin da mahukunta a kasar suka ce suna yi wanda kuma hakikanin gaskiya suna yi ɗin to sai dai kuma ko a ce dai haka din bai wadatar ba ko kuma akwai gibi cikin ayyukan da suke yi din to amma duk da wannan kokari da ake yi har ya zuwa yanzu matsalar tsaro dai ita ce babbar matsalar da take ci gabar cewa 'yan kasar to a ƙwarya watakila ma hada su kansu mahukunta din kama daga matsalar nan ta boko haram 'yan fashin daji masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa rikice-rikice da kashe-kashe na kabilanci da addini da dai sauransu wanda yake ana iya ganin su a bangarori daban-daban na kasar to don haka wannan shirin namu na yau watakila har ma da shiri na gaba da sake dubi ne kan wannan batu da kuma ganin cewa menene dalilin kara ruruta wannan wuta ta matsalar tsaro din musamman a arewacin najeriya wani irin da kuma gudunmawa ne su kansu jama'a za su bayar a wannan fage baya ga wanda gwamnati din take bayarwa da dai sauransu don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin namu zai kasance a wannan mako wanda ni muhammad awul bauchi zan gabatar to masu barka mu da sake saduwa kamar yadda muka bayyana a farkon shirin a najeriya da duk da kokarin da mahukunta a kasar suke yi wanda kuma yi ganin gaskiya ana iya cewa ana ganin kamar yadda muka bayyana din irin waɗannan kokari da suke yi da bangarori daban-daban musamman a yankin rankunan da arewaci arewa maso gabacin kasa din inda kungiyoyin boko haram suke ko kuma wasu bangarorin da masu fashi da satan mutane suke yi a yan fashin daji da sauransu a yan jihohi irin su zamfara kaduna katsina da dai sauransu ana ganin irin kokarin da mahukunta da kuma jami'an tsaro suke yi duk da cewa a wasu bangarorin ana ganin akwai waɗansu gibi da dai sauran abubuwan da suke faruwa wanda abubuwa sakamakon abubuwan da ya kamata ce an yi ba a yi ba da sauransu amma dai a yanayi na gaba kide dai ana iya cewa ana irin waɗannan kokari din ta duk da haka kuma har ya zuwa yanzu matsalar tsaro din da ita ce babbar abin da take cima wa al'ummar kasar to a ƙwarya to wannan batu na rashin tsaro din ko kuma ci gaba da taɓarɓarewarsa wani lamari ne mai ɓangarori daban-daban wanda kamar yadda masana da masu ido suke gani wani lamari ne da ya shafi dukkanin ɓangarori na al'umma da kuma ita kanta a gwamnati din wato kowane guda daga cikinsu yana da irin gudunmawa da kuma rawar da zai taka wajen magance wannan matsala to kamar yadda na ce ne shirin namu na yau watakila da ma wanda zai biyo baya zai dubi ne kan wannan batu To da haka dai a halin yanzu ina tare da Dr. Kabiru Adamu wani masanin harkokin tsaro a Najeriya kana kuma shugaban kamfanin nan na ba da shawara kan harkokin tsaro na Bacon Consultants da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya din tattaunawa da shi kan wannan batu din. Don haka muna wa shi Dr. Lale Maraba. A to Dr. kamar yadda muka bayyana a farkon shirin cewa duk da kokari da gwamnati take yi amma har ya zuwa yanzu ba a iya sanyo kan wannan matsala ta tsaro ba musamman ma dai a arewacin najeriya din inda waɗannan matsaloli na batun tsaro din suka fi kamari bugu da ƙari kuma da irin wasu matsaloli da ake fuskanta na tattalin arziki a wannan yankin da dai sauransu a ganin ka doktor menene dalilin haka assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu to dangane da me ke sa ruruta wutar matsalar tsaro a arewa na farko dai akwai fahimtar cewa taɓarɓarewan yanayi na zamantakewa tsakankanin jama'a wato abin da ake ce ma social order wanda tsari ne wadda kowace jama'a ko suka yarda ma suka zo tare suka zauna to akwai fahimtar da ake da shi cewa arewa an samu taɓarɓarewar shi wannan tsari na zamantakewa to kuma kusan abubuwa uku ne dama suke ƙarfafa wannan tsarin akwai tarbiyya wadda iyalai suke bai ma 'ya'ya to akwai fahimtar cewa wannan an samu taɓaɓɓarewan shi abu na biyu shine addini jagoranci da tarbiyya da alƙibla wadda addini ke bayarwa to akwai fahimtar cewa shugabanni na addini an samu gazawa a nan wanda ya haifar ma abin da halin da muke ciki sai na uku ilimi Eh, wanda za a iya cewa na boko da kuma shi kanshi na arabiya wanda shi ma yana da kusan muhimmanci a tabbatar da wannan tsari na al'umma ta abinda ake ce ma social order to sai kuma abu na biyu wanda yake da alaka da shi wannan na farkon wato gazawa na gwamnati eh, dukkan abubuwan nan na farko wanda na ambata inda akwai tsayayyar gwamnati wadda adila wadda take ba ma shi ɗan ƙasa hakkinsa kuma take ƙoƙari ta kare hakki nata da kuma na shi ɗan kanshi na ƙasan to za a samu saukin wannan matsalar na farko to gazawa na gwamnati bangaren shi kanshi tsaro bangaren tattalin arziki kai da kuma duk wani abu wanda ka sani ana da wannan fahimtar kuma na ce gwamnati ba wai na tsaya ba ne ga gwamnatin tarayya tunda misali in aka ce ta gwamnatin tarayya tana da nata kasa wanda kuma yake tana da shi to sai mu je kuma ga gwamnoni abin tambaya wadda kuma yana cikin ansan da nake bayarwa me yasa na arewan ya himuni yanzu in muka je misali ƙididdiga na talauci da ake hitarwa a shekara zuwa shekara na baya-bayan nan da aka hitar sai aka samu jihohin da ake da talauci a cikinsu kashi 87 a arewa aka je kudu kuma aka samu jihar da take da kashi hudu kawai abin wannan yake nufi a jihar take 87 idan ka dauki mutum goma to kusan tara daga cikinsu a cikin talauci suke sannan jihar da a kudu wadda take da digo kaso hudu to ita an ka ɗauki mutum goma daga ciki ƙasa ma da ɗaya in an zai yiwu yake da wannan to kaga dai a takaice akwai giɓi sosai wanda kuma ya nuna a fili cewa su kansa gwamnonin nan suna da rauni ba wai gwamnatin tarayya ba ke kawai wannan bayani na irin nauyin da ke wuyan kowace guda daga cikin gwamnatoci na tarayya da kuma na jihohi har ila kuma akwai wata matsalar da ake ganin akwai ta tsakanin su kansu gwamnatocin jihohi din wacce kuma ita ce matsalar rashin haɗin kai a tsakaninsu a nan ma dai doktor din ya tsokaci kan wannan lamarin shi tafiyar da gwamnati hada irin wannan federaliya da wanda ake tafiyar da gwamnati a ƙarƙashin sa to gwamnatin tarayya tana da nata sannan gwamnatin jihohi suna da shi to sai arewa aka zo aka samu bancin wannan rashin kokari ko kuma na wanda su kansu na gwamnati sai aka zo aka samu rashin haɗin kai tsakanin gwamnonin wanda shi ma ya ƙara rubuta wutan mashin tsaron da ake da shi zan iya baka misali guda wayannan barayi gaggan barayi na daji wayanda suke cikin dazuzzukan nan a arewa ai akwai daji guda wanda za ga ya ratsa kusan jihohi biyar to har yau shekaru kusan nawa ana da wannan matsalar takwas tara ana fama wannan matsala amma gwamnonin nan sun kasa haɗa kai su fito matsari ɗaya wadda za a tunkari matsalar sai dai yau ka ji waccan jihar tana nata daban wata kuma tana nata daban to kaga gaskiya akwai kusan za a ce muhimmin rawa wayanda su gwamnatin suka bayar a wannan rashin tsarin da ake ciki to a ƙarƙashin wannan rashin gwamnati a ingantatta wadda take abin da ya kamata akwai matsaloli da yawa wanda wannan ya haifar akwai matsalar tattalin arziki wanda na ɗan yi bayani shi a baya akwai matsala na makamai wanda suka yi yawa a hannun wanda bai kamata a ce suna rike da shi ba wannan kuma kusan za a ce gwamnatin tarayya da su ma kansu gwamnatin jihohin ya kamata a ce sun rawan gani a nan to dukan sun gaza akwai iyaka wanda ke nan buɗe firifalo falo wannan shi haƙƙi ne kusan za a ce na gwamnatin tarayya tunda ita ce take da wannan haƙƙin a ƙarshen tsarin mulki to har yanzu an kasa ɗaukan matakai wanda za a tabbatar da cewa sa ido da ake yi akan wannan iyakan an inganta shi har yanzu dai babu Ah, to sai kuma muka zo ga haɗin kai na al'umma wanda shi ma kan shi yana da tasiri a wannan rashin tsaro da ake da shi akwai bayanai da ke hitowa na batanci sai a yi jam'i gaba ɗaya akan ko jinsi ko wani yare ko kabila ko eh, wani ma jinsi haka wanda shi kanshi yana da nasaba da wannan halin na sarauta da dai abubuwan kenan wayanda kuma in aka tsaya ne mai nazarin su haka kusan dukan suna da alaka da juna ba za ka yi da ɗaya ba ka ce shi ne kaɗai shi yasa ga matsalolin sai ƙara yawa suke yi. to doktor wannan bangaren gwamnati kenan to wasu kuma suna ganin su kansu al'umma suna da irin tasu rawar da za su taka a ganinka wasu irin rawa ne da kuma gudunmawa su al'umma din da su taka a wannan bangaren Um, to wato gudunmuwa wadda al'umma ya kamata a ce sun bayar bai wuci na wurin sa ido ba da kuma tabbatar da cewa sun maganta da lokacin da aka yi abin da ba daidai ba ta su yi kokari su maganta halin da ake ciki 'yan siyasa suna yin abin da suka dama ana samun kuma wanda ke goya musu baya saboda wayansu da lallai na san kai ba zai taimaka ma ƙasa ba kamata a ringa gaya musu gaskiya wurin da ya kamata a kauce musu a kauce musu to sai kuma shi wurin tsaro kamata ya jama'a su ringa faɗin da bayyana abubuwan da suka gani ma jami'an tsaron kar su yi shuru ko da misali suna gudun amma sun bayyana ɗin wani abu zai samu su san hanyar da za su bayyana ba tare da misali abin ya zo gare su ba akwai hanyoyi da yawa na rubuce-rubuce a kan kafofin sada zumunci akwai hanyoyi na haɗa kai a yi ƙungiya da wanda ka ga in ƙungiya ce ta yi haɗi to ba zai kasance misali an ware mutum ɗaya ba eh, jama'a ne suka yi to a takaice dai a yi yanayi na zalunci da rashin gaskiya kar a yi shiru a ringa haɗi sai na yi batun eh, taɓaɓɓarewar tarbiyya daga iyalai to lalle kowane eh, magidanci ko wadda eh, take da haƙƙi a gida tana suna da damar su gyara wannan dai in allah ya baka yaya to gwargwado ka ba su tarbiyya in aiki kake yi gwargwado ka rike aikin nan ka yi naka kasan da ɓangaren to wayannan na gani in aka yi haka zai taimaka sosai wurin kawo raguwan wayannan matsaloli da ake da shi na tsaro. to masu saurari lokacin da aka ɗiba mana ya riga da ya kawo jiki duk da cewa ah, doktor yana ci gaba da bayanansa kuma akwai bayanai masu muhimmanci waɗanda zai a nan gaba to amma dai lokacin da kada mana daga da kawo jikin sai insha Allah kamar na bayyana a saduwa ta gaba za mu dora daga inda muka tsaya din da haka sai a biyo mu a saduwa ta gaba din inda mu sake kasancewa tare da shi Dr. Kabiru din dan ya ci gaba da amsa mana tambayoyin namu godiya ta musamman ga shi Dr. Kabiru Adamu masana harkokin tsaro a Najeriya kuma shugaban kamfanin nan na bada shawara kan harkokin tsaro na bekon Consultants da ke nan Abuja Najeriya masu rare sai wani jikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa to don mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da yake muna da sauran 'yan dage wuki hassan barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gazawar amurka a afghanistan wata dama ce ta wanzar da zaman lafiya a kasar a martanin farko da ya mayar bayan da 'yan taliban suka kwace iko da kabul shugaba ra'isi ya ce ya kamata ficewar sojojin amurka ya zama wata dama ta tabbatar da zaman lafiyar da tsaro a afghanistan ya kuma yi kira ga dukkan bangarorin afghanistan da su cimma matsaya ta siyasa domin jagorancin kasar iran ta kuma ce a shirya take ta taimakawa wajen dawo da zaman lafiya a makwabciyar kasar afghanistan dama dai iran ta jima da take kalubalantar kasancewar sojojin amurka a kasar ta afghanistan da ma yankin baki daya iran dai na kallon kasancewar amurka a yankin a matsayin barazana ga zaman lafiya da tsaro to a wani labarin kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci sassan ƙasar ta afghanistan da su dakatar da rikici a tsakaninsu da kuma kafa wata sabuwar gwamnati da za ta kunshi kowa da kowa da kuma kare hakkin mata a sanarwar da ya fitar bayan taron da ya gudanar kan ƙasar ta afghanistan kwamitin ya nuna cewa ya kamata a kare tsaron al'ummar ƙasar da na sauran ƙasashen duniya a sa'i ɗaya kuma kwamitin ya jaddada mahimmancin yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar domin magance hare-haren da za a iya kaiwa ga sauran kasashen duniya a jawabin farko da ya gabatar tun bayan da kungiyar taliban ta kwace iko shugaba joe biden na amurka ya gargadi kungiyar taliban da cewa duk wani hari a yayin da ake saka da kwashe mutane daga kasar ta afghanistan amurka za ta mayar da martani mai karfi kuma cikin gaggawa biden wanda ke shan suka game da matakin shanye dakarun amurka afghanistan ya ce baya ga baya nadamar matakin da ya ɗauka hasali ma ba zai soya matsayinsa ba to don nan ne baki ɗaya ma kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiya sai dan allah kama can an jima da yamma za a je mu ɗauke da wani shirin a zangon shirinmu na rana amma kafin lokaci amadin dukkan waɗanda aka ji su tun daga farkon shirin har zuwa sa musamman shi ya barka wanda ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya ni da jagorancin gamarar gabatar muku da shirin na tsawon sa'a guda nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya